Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan karo muna mitoci goma sha bakwai da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalau da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA afirik zango na ɗari da biyu da dugu biyar. Sai kuma Alfa rediyo da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da zasar filu Hashim Gumel muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto kan yunkurin wata kungiya na taimakawa masu matsalar taɓin hankali a jamhuriyar Nijar. Wakilin Haruna Dauda biyu ya ziyarci waɗansu mutane da suka ƙaura kwanan nan zuwa garin Maiduguri sakamakon hare-haren ƙungiyar Boko Haram na baya-bayan nan. Maryam Dauda kuma za ta shigo da shirin kallabi sai kuma sharhin jaridun Amurka na Daula Salim. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa cikin watan Fabrairu mai zuwa sakataren tsaron amurka jim mattis zai yi murabus daga mukaminsa ta shafinsa na twitter trump ya rubuta cewa janar jim mattis zai yi murabus da martabarsa a ƙarshen watan fabrairu bayan da yi wa wannan gwamnati aiki a matsayin sakataren tsaro cikin shekaru biyun da suka gabata ya ci gaba da cewa lokacin da jim yake aiki an samu ci gaba sosai musamman ma sayan sabbin makaman yaƙi janar matis ya taimaka min matuka wajen samun ƙawayen amurka da sauran ƙasashe su biya nasu kasan na tsaro ba daɗewa ba za a sanar da sabon sakataren tsaro na gode wa jim kan aikin da ya yi wannan labari dai yana zuwa ne kwana guda bayan da trump ya sanar da cewa amurka za ta kwashe sojojinta daga siriya batun da ma'aikatar tsaron pentagon ba ta goyi baya ba yayin da trump ya ce jim matis zai yi murabus Matis ya fitar da wata sanarwa daga Pentagon da ke nuna cewa zai sauka daga mukaminsa ne kawai. A ɗaya bangaren kuma, shugaban Amurka Donald Trump yana tunanin kwashe kusan rabin sojojin Amurka da ke Afghanistan cikin sojoji sama da dubu goma sha hudu a cewar wani babban jami'in gwamnati. Cikin tsarin da aka fitar da rahoton kusan dakaru dubu bakwai za su fara komawa gida daga watan Janairu mai zuwa sauran kuma za su koma 'yan watanni masu zuwa. ya zuwa yanzu dai bawa martani daga ma'aikatar tsaron pentagon ko rundunar mayakan amurka sojojin amurka da ke afghanistan suna zaman wani bangare ne na dakarun tsaron nato waɗanda aikin da suke yi a can shine horaswa da baiwa sojojin afghanistan shawara kan yadda za su ɗauki matakin wato za su ɗauki alhakin tsaron ƙasar su wannan magana da jami'in gwamnatin amurka yana zuwa ne kwana ɗaya tal bayan da trump ya sanar da cewa amurka za ta janye sojojinta daga siriya To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar wakilan Amurka da jam'iyyar Republican ke da rinjaye sun amince da wani kasafin kuɗi na wucin gadi da ba zai wato da zai bayo shugaban Amurka Donald Trump dala biliyan biyar da zai gina bangonsa. A daren jiya Alhamis ne 'yan majalisar suka kada ƙuri'a akan ƙudurin da fatan zai rufe wasu wato zai hana rufe wasu ayyukan gwamnati kafin cikar wa'adin na daren yau Juma'a. 'yan majalisu 217 sun amince da ƙudurin wasu 185 ba su amince ba yanzu haka dai wannan kasafi zai tafi majalisar dokoki inda babu wani alamu da ke nuna cewa za su amince da shi a wannan lokacin shugaban kasa baya son ci gaba da duk wani shiri da bai kunshi batun tsaron iyaka ba ciki har da kuɗin bango a cewa sakatare ya labaran fadar white house sarah sanders a wata sanarwa da ta fitar ba zato ba tsammani shugaban ya gayyaci shugabannin 'yan majalisun jam'iyyarsa ta republican zuwa fadar white house saboda su tattauna kan batun bangon da kuma samar da kudin kasafin kuɗi na wucin gadi da zai tafiyar da harkokin gwamnati kafin ƙarewa wa'adin na daren yau juma'a ana mako guda kafin sallar kirsimeti an ayyana dokar ta ɓaci a wasu jihohin gabashin sudan bayan da aka kashe akalla mutane takwas da ke gudanar da wata babbar zanga-zanga kan tashin farashin kayayyaki jiya alhamis dabban masu zanga-zanga suka yi maci a birane da ƙauyuka a faɗin sudan suna nuna fushinsu kan cin hanci da rashawa da ke ƙaruwa da kuma tashin farashin kayayyakin amfanin yau da kullum ciki har da biredi masu zanga-zanga sun lalata wasu gine-ginen gwamnati ciki har da hedkwatar jam'iyya mai mulki ta ncp shaidan gani da ido sun ce a birnin atbara an ƙone wani gini kurmus an ayyana dokar ta ɓaci a jihohin al da atbara jami'an 'yan sanda sun harba barkonon tsohuwa kilomita guda daga fadar shugaban kasa a khartoum an ba da rahoton ana gudanar da zanga-zangar a biranen kasar da suka hada da atbara da port sudan da barbara da nohud da kuma sauran ma birane labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar hotannin nama a jihar Barnan Najeriya inda waɗansu mutane da suka ƙaura kwanan nan zuwa garin Maiduguri sakamakon hare-haren ƙungiyar Boko Haram suka zanta da wakilinmu Haruna Dauda biyu. Ga Haruna. Ina ɗaya daga cikin wani sansanonin mutanen da suka baro garuruwansu sakamakon wannan matsala na kwanakin nan da ya sake dawowa musamman ma arewacin Borno ni kuma tare da wata malama sanin gida zuwa. yauwa daga ina kika fito na fito daga kwaras kawon kwaras kawon a karamar hukumar kukawa kenan ko kukawa local government me yasa kuka baro can ne wallahi boko haram ne suka ta da kin yi kika shigo maiduguri shekaran jiya ban da jiya hmm. ke kada kika shigo ko da sauran yan uwanki a'a mu da yan uwan mu muka shigo ku nawa kuka shigo gaskiya muna da yawa hmm. kin ce boko haram kamar sun mamaye gari ne ko menene faru eh gaskiya sun shigo garin gaba daya wanda suka shigo kamar akwai hari da suka kai ne ko sun ce da ku fice ne ko fice a'a gaskiya sun shigo ba su yi wa kowa magana ba amma dai sun yi ta halbe halbe sun samu ma wata mace a gidan naku ko kuma anguwa a gefen anguwan mu ne bulan ya same ta hmm. ga wani malami shi ma daga yafto daga ina ka fito malam daga garin cross kawwa eh, eh. yanzu shiga baro can cross kawwa jiya na bar cross kawwa eh me ke faruwa ne eh abin da yake faruwa boko haram sun zo muna tsere tsere tsakanin mu da sojoji kuma bacin mun gudu mun dawo mun koma gari gaba daya soja daga baya zai zo yana cewa ai banza boko haram ina kuka je kuka boye makanaman kuka kada ku yan garin kenan ake gaya yan garin kenan hmm. to shi boko haram kuma ya zo ya kone konen shi ya fita ya tafiyan shi soja daga baya ya zo yana cewa banza boko haram ina kuka ɓoye makaman ku kuma bacin mun yi gudu tare da ku to mu abin da ya sa kawai muka tattara ina mu ina mu muka bar can yanzu kuma barocin akwai jami'an sojan na kuka bari ko kuma eh bacin nan an ka da muka taho dai an ka jami'an soja aka ce amma mu dai mun riga mun taho mun gudu mun bar garin saboda ba za mu zo na boko haram yana ɗauka mana mutane kuma yana kashe mu tunda mun san sun gamu mu ba barin mu za su yi ba tunda har sun kama wasu mutanen mu sun tafi da shi kuma fulani sun kawo rahoto sun ce an yanka mutanen nan mutanen da aka tafi da su kenan eh mutanen da aka tafi da su sun kai mutum uku a cikin mutanen ku a cikin mutanen mu da bijilanci da yaran gari haka Allah rufa sai Allah rufa sai barka dai yaushe ka zo ka Maiduguri jiya muka zo daga Cross eh me yasa kuka fito daga Cross zuwa Maiduguri Allah daga Cross abinda yasa muka fito Boko Haram ne suka shiga sun yi shiga na farko tsakanin shigansu na farko da na biyu sati biyu ba kwana ɗaya to kuma abin da ya sa muka tafo in sun shigo garin za su nemi jami'an tsaro in ba su samu jami'an tsaro ba abin da muke gudu ya zama cewar sun dawo a kanmu saboda lokacin da za su zo din kaga duk jami'an tsaro su ma za su janye in sun janye kowa na ta kanshi mu kuma kaga magidanta wani zai fita jeji da gudu yana tsoron makami ya same shi wani kuma zai tsaya a gida ka fito da ka ne ko eh, na fito da iyali eh, su ne iyali na guda biyu ne jiya ma a garin muna zuwa ma da amangono iyali na ɗayan tarasu akan hanya me yasa eh to ta aihu wata kwata kwananta tara da aihuwa muka fito to mun zo mangono ba jikinta ba daɗi na kai ta na asibiti sai ma asibitin halima a nan allah mata rasuwa jiyar haka ma muka yi suturan ta na ƙara so nan daga na kika zo daga cross kawo yaushe kika zo maiduguri maiduguri jiya na zo jiya me yasa kuka baro cross kawo ku shigo gaskiya boko haram ne sun takura mana hmm, takura wani iri to suna zuwa kuma sojoji suna gudu kuma mu ya za mu yi mu zauna boko haram suna ta iban mutane suna ta kwashewa gaskiya a tallafa mana da kuraskar wannan tama mayaka kiya ko wani kika sani wanda aka tafi da su gaskiya suna da yawa za su kai kamar nawa sun kai su biyar ma mata da maza kuma har yanzu ba su dawo ba ba su dawo ba kamar me zaki kira ga su gwamnatin tarayya ganin cewa wannan abun da kamar an fara samun sauki ya sake dawowa gaskiya kan gaskiya gwamnati gaskiya ta yi da tallafa mana ta agaza mana ga yunwa ma iya kokarin kashe mutane ba motoci gaskiya gwamnati ya kamata ta taimaka mana yaushe ka zo malam jiya na zo to ya yanayin inda ka baro inda na baro ba lafiya wajen ba mu samun tsaro eh, babu jami'an tsaro ne ko menene akwai jami'an tsaro amma lokacin da mutanen za su tunkaro a ce musu ga mutanen ba za su je su tare su ba sai dai su bari har su shigo su kore su kuma su kori talakokin da suke cikin gari to ganin cewa wannan abin kamar an fara samun saukin shi ayyace cewa abin ya sake dawowa ne sabuwa ko ya dawo sabo ne dal a ledansa ba wani sauki a yanzu tunda talaka baya samun sukuni kuma ba ma samun tsaro kamar an ma maganar cewa ana ganin waɗannan ayan kungiyar boko haram wani lokaci ma na wucewa a ƙauyuka hannun da makamai ku kuna ganin su wani lokaci talakokinmu suna wuce a mota har za su dakatar da motar su sai sun gama wucewa sannan su kuma su zo su wuce mutanen talakoki fulani suna kawo labarai doron nera akwai boko haram alagarno akwai boko haram kawwa jefan nasu ne kusa kilomita ɗaya ma akwai in ka fita amma ba a bin su a ɗauki mataki har sai sun samu sun taru sun yi gangami za su zo su taru a wajen su zo har su kori soja su kori kuma talakoki. ƙarshen wani gangamin tattara rigunan sanyi da barguna daga al'ummar jamhuriyar Nijar, ƙungiyar Aman mai fafatukar inganta rayuwar mutanen da suka samu taɓuwar hankali. Ta bayyana shirin fara raba wannan tallafi daga gobe Asabar domin waɗanda suka tsinci kansu cikin wannan lalura da nufin kare su daga yanayin sanyi da ake ciki a halin yanzu. kamar yadda shugaban wannan kungiya sanusi muhammad ya gaya wa wakilinmu na yamai suleiman barma a wannan tattaunawa kwana goma muna tattara riguna da barguna alhamdulillahi jama'a maza da mata ko ina a cikin ƙasa sun kawo taimako in allah ya yarda tsari na gaba shine a bi Eh, cikin eh, babban birane duk inda adda kwai wani bawan Allah wanda yake da taɓuwar hankali ko tabbayar Allah wanda yake bisa rariya bai yadda wata kariya mu ba shi in riga ce in bargo ne. Mun lura cewa masu taɓuwar hankali suna cikin wani mawuyacin hali ne na rashin samun kulawar da ta dace daga al'umma. Yau a ce akwai mutumin da yake kwana cikin jibji ko cikin kwata muka gani bai dace ba domin kawai sun samu taɓuwar hankali. ɗan uwansa sun bar su eh, gwamnati gwamnati ta bar su kowa ya bar su na farko za mu bi duk jihohi na ƙasar mu shiya shiya mu yi ƙidaya mu ga mutane wanda suke da matsalar tabo hankali wanda suke bisa rariya wanda kowa ya bar su bayan wannan za mu kawo musu tallafi game da tsabta abin da ya shahi jikinsu abin da ya shahi tuhwa za mu kawo musu taimako game da abinci da ruwan sha za mu kawo musu tallafi game da su tsaro saboda yau ana masa barazana da yawa mutane wanda suke amfani da wasu bangaren jikin mutane akwai hatsari na mota akwai 'yan ta'adda akwai barayi 'yan 'yan washi wanda suke kai musu hari duka za mu ɗauki matakai domin mu kare su game da duk abin da ya shahi yanayi in sanyi ne in zahi ne in ruwa ne in iska ne menene gudunmuwar hukumomi wajen tafiyar da wannan tsari wannan aikin da muke nan saboda kare su game da sanyi a basu tuha a basu abin ruwa mun yi shi ne da halin da ubangiji allah ya bamu da taimakon da jama'a ta kawo hukuma bata ka ba wani taimako amma za mu sa mushinan likita wanda suke da korewa bisa kan wannan aikin da masu eh, 'yan kwana-kwana saboda su ma suna ɗaukar ɗauniyar jama'a zuwa gaba tsarinmu da muka yi na 2019 za mu nemi hukuma ta taimaka mana kowa ya san a ƙasar nan hukuma ta ɗauki doka ta kare al'umma kuma akwai tsarin siyasa na ƙasa game da kiwon lahiya muna gani masu taɓuwa hankali ya kamata a ɗauke su kamar matsayin yara suna da buƙatar taimako fiye da kowa Mazan Allah magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani, kwa don tilar makula da su. To kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. mu a kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi har yanzu dai muna nan tare da dr aisha yushau armayau A cikin shirinmu na yau za ku ji ƙarashin hira ta da ita inda na fara da yi mata wannan tambayar. To dakta kina gani yanzu a Najeriya akwai isassun irin cibiyoyin nan na kula da masu lafiyar hankali kuma suna yin aikinsu yadda ya kamata? Kin ga ƙasar waje suna da rehabilitation centers ma masu ciwon taɓa hankali ko? mu a Najeriya yawanci rehabilitation centers din namu za ki ga akwai masu drug problems din nan da da ya zama ruwan dare din nan sannan akwai waɗanda suke da kamar ciwon taɓin hankalin da ya tsanani amma a gaskiya treatment ɗinmu na afirka ko ya fi treatment ɗin ƙasar waje kisa samun sanar muke haka saboda mu nan a afirka muna da extended family inda za ki je ki ga akwai kakanni suna nan a cikin gidan da iyaye mm. da yan uwa kin gane kada da haihu za ka samu taimako da yawa a can kila ma wani daga kai sai sai kare saboda haka idan ciwo ya tashi babu yadda za a yi da kai illa ɗauke ka a kai ka rehabilitation haka to amma kuma dakta ai ina gani kamar su yan uwa da ke tattare da wani mai lalura haka kamar irin wannan matsala ai tana buƙatar wata ƙwarewa ta musamman saboda idan ko kowa na nan tattare da kai idan ba su san ma yadda za su su taimaka abinci dai za su baka eh kika kamar mu a asibitocin mu a za an kwantar da mutum wata uku wata hudu a asibiti in har kin ga an sallami mutum a asibiti ko mm. to ya samu sauƙin da zai iya yin abu da kanshi amma idan har hakan bata samu ba akwai rehabilitation centers mu a kamar a jos ba mu da shi a a babban asibiti amma akwai private asibiti inda za ka iya zuwa ka kai mutum amma ma shekara ne a wurin oh. akwai waɗannan asibitoci a yanzu a kusan kowane state To dakta ya kuke yi da irin marasa lafiyan nan da za a kawo muku asibiti a ce ko mutanen ɓoye ne suka kama su? Ko ba a kawo muku irin waɗannan marasa lafiyar? Kin gani dai idan an kawo marasa lafiya idan an zo an ce iska ne to abin da nakan ce musu in ce kun sani ko nan a asibiti ba ma duba iska. Kun gane? Mm. Mu muna duba rashin lafiya ne. Saboda haka zan ba ku shawara ku je da mara lafiyar nan gida idan aka yi idan aka yi ba da magani idan idan iskan bai fita ba to sai ku dawo da shi asibiti mm. sai mu kuma sai mu na asibiti saboda kin san maganar addini ita very sensitive issue ba za ka zo ka ce ma mutum tab ba haka ba kai a'a kuma ni na gane yadda mutane suke tunani saboda kin san ciwon taɓa hankali na an daɗe da cewa ritual abu ne kaza kaza kaza kin gane mm. to mafi yawa za ki ji sun ce likita gaskiya zan ga miki ba abin da ba a yi ba ciwon nan bai yi ba shi yasa a yanzu nan ma wani ne ya zo ya ce mana ya zo asibiti ya samu magani shi ne muka ce mu ma bari mu zo mu samu magani mm. to sai in ce musu kunga ga ba zan hana ku yi addu'a ba ba zan hana mara lafiya ya sallah ba amma idan ya fara shan magani duk wani hayaki wani wani rubutu na duk ake shi a gefe tukuna mm, bari mu yi wannan mu ga ina za mu kai to gaskiya a cikin ɗari casa'in a ciki gaskiya za su dawo bayan bayan wata ɗaya wata biyu su ce maka gaskiya sun samu sauki to inda za ka ci gaba da matsala da su shine shan magani saboda magani yawa kuma irin wannan ciwon ba ba a shan maganin wata ɗaya in har ka samu problem at least za ka sha magani wata uku zuwa wata shida ya danganta ga yadda ciwon ya tsanani ma yawa wani za ka sha magani har ƙarshen rayuwarka to yanzu mm. kuma akwai wani abu ɗaya wanda dakta za ki ga masu hankalin nan waɗanda abin ya ɗan mm. tsananta ga sunan a titi suna yawo to mm. shin matsalar ta fannin gwamnati ne ne koko al'umma ce da ba ta sa ido saboda su waɗannan mutanen ai bai kamata a ce an basu a titi a lalace ba to kin ga idan um, um, wasu da gani a kan titin nan ba wasu su ba a makon daga inda suke birenin ba akwai wani wanda muka taɓa samu a nan tun daga benin ya baro ya zo jos to akwai wasu states wanda gwamnatin su suke kwashe su daga kan hanya a kai su asibiti kin ga a jihar plateau akwai lokacin da gwamnan lokacin gwamna jonajan akwai lokacin da ya kwashe su su wurin talatin ya kai su rehabilitation a wurin mu aka kai su aka biya musu kuɗin magani na shekara ɗaya da wani abu wasu su kafin shekara ɗayan sun samu lafiya har wasu ma mun gano inda yan uwansu suke an mai da su gida kin gane mm. katsina ma kusan kowane shekara suna kwaso mutane irin su daga kan hanya a kawo su asibiti a musu wanka a musu aski a ba su magani a ba su abinci su ma sai sun samu sauki a sallame su a gano inda da inda suke a da su mm. to kashi biyu ne wani laifin yan uwan ne kin gane saboda kawai ba za su iya zama da shi ba sai a kyale shi kawai ya bace ba a san inda yake ba wasu kuma ba laifin yan uwan bane ba shi wanne yake tafiya da su sun bar sun yi nisa kuma yan uwan ba san inda suke ba kuma duk yawancin irin wannan mutanen gaskiya ba masu karfi ne da matan asali eh. saboda yawancin masu karfin ko ba su ganin a asibiti a kowane lokaci saboda suna shan magani mai kyau kin gane sannan kuma idan gwamnati za ta iya a saka doka cewa bai kamata a gansu suna yawo ba duk inda aka gansu a samu inda za a kai su a ajiye su kafin a samu waɗanda za su nemi wasu kamar social welfare kenan mm. amfani social welfare kenan ai raro a nan muka kawo ƙarshen wannan hirar a nan kuma za mu dasa aya a shirin mu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. a madadin bakuwar tamu dr aisha tuyushawa armayau da miss julie gresham da ta taya na hada shirin ni maryam dauda daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun amurka a wannan mako daula gare ki sharhin jaridun amurka shafin jaridar Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar LA Times inda aka rubuta labari cewa hukumomi a yankin Baha da ke jihar California sun kama wasu mutane uku waɗanda ake zargi da kisan wasu matasa biyu bakin haure 'yan ƙasar Honduran. masu bincike sun faɗa a wata sanarwa cewa an kama maza biyu da mace guda ɗaya akan batun kisan da kuma wasu laifuffuka shekarun matasan da aka kashe kusan sha shida da sha bakwai ne a wata sanarwa da aka fitar ta ce matasan 'yan gudun hijira suna tafiya ne akan hanya sai wasu suka tunkare su a wani abu mai kama da yunkurin fashi da makami wani da ke tare da su ya samu rauni amma ya iya ya tsere kuma daga baya an gano gawar wakil matasan a wani sako inda ya nuna alamun an caka masu wuka ne bari mu leƙa jaridar washington post inda aka wallafa labari cewa wata kotun tarayyar amurka ta yi fatali da yawancin manufofin gwamnatin shugaba trump da ke neman hana ba da mafaka ga bakin haure da ke gujewa tashin hankali a su wani kungiyoyin ɓata gari a watan yuni ne da ya gabata tsohon babban alkalin kasar jeff ya shiga batun wata mata 'yar kasar el sabaido da ake kira da ab da aka hana ta samun mafaka a matsayin mai fuskantar tashin hankali a cikin gida aka kuma ba da umarnin janye takardunta ba tare da ɓata lokaci ba da ya sa jami'an ba da mafakar suka hana bakin damar bayyana fargabansu game da komawa ƙasarsu idan ikirarin su na neman mafaka bisa tashin hankali cikin gida ne ko mai alaka da kungiyoyin ɓata gari alkalin kotun gundumar emir sullivan ya saka dokar ta dindindin akan umarnin da seychelles ya bayar akan cewar ta saba wa dokar baki ta ƙasa bisa dokar amurka sabbin bakin da suka shiga kasar da ke nuna fargaba komawa kasar su dole ne a basu damar bincike da tambayoyin don tabbatar da dalilin tsaron su bari mu leƙa jaridar politica inda aka rubuta labarin shugaban jam'iyyar Republican da na Democrat a majalisar dokokin Amurka na ƙoƙarin ganin an samu matsaya a yayin da alamu ke nuna cewa shugaba Donald Trump na yunkurin janyewa daga barazanar da ya yi ta rufe ma'aikatan gwamnati a wannan makon. A makon da ya gabata ne shugaba Trump ya shaidawa 'yan jaridu cewa abin alfahari ne gare shi da kulla ma'aikatan kasar idan har ba a su amince da bukatarsa ta neman a gina katanga ba. A yau Juma'a ma'aikatan gwamnatin tarayya za su fara dakatar da wasu ayyukan marasa muhimmanci idan har majalisun da fadar White House ba su cimma matsaya ba. jaridun Amurka ku saurara na wannan makon daular Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa ku huta lafiya. To a gaishe ki sai kuma wannan ra'ayi da ya shafi abin da ya wakana a majalisa lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗi. Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatuhu VOA eh, kuna magana da Aliyu Umar Imam aboki daga jihar kwara kayama najeriya a da allah voa ina so ku min da wannan sakon nawa zuwa ga wai masu kiran kansu da yan majalisun tarayya wato na najeriya musamman abin da ya faru tsakanin su da shugaban ƙasa najeriya muhammadu buhari a halin gaskiya a wannan abin da suka yi suna ganin sun tozarta shugaba muhammadu buhari amma ba su sani ba su suka tozarta kansu kuma suna kokari su zubarwa da kasanmu najeriya da mutuncin sa idan duniya wannan abun ne ya bani mamaki ina gani ko da kansiloli wa'anda masu o level ba su ci su rike shi ba bai kamata a ce sun wannan abun kunya ba misali su wa kansilon su eh su wa ciyaman din su bale su da suke akasarin su daga masu phd ne da masters da kuma digiri don Allah don annabi ga tambaya nan VOA ku da wannan tambaya zuwa ga 'yan majalisun tarayya na Najeriya ina iliminsu ina hankalinsu ina sanin ya su ina kuma shekarunsu wato na girma don Allah don annabi duk wa'annan abu ina duk abubuwan da suke da suke da shi ina abubuwan su kaje a lokacin da suka wannan abu which is mean ba su da kishin kasanmu suna neman su tozarta kasan ma idon duniya wannan abu muna tir da kuma Allah yaddin da wannan abu saboda haka ba su ma cancanci da zama yan majalisun tarayya ba suna da kawai dumama kujeru ne irin hakan kuma suke jira idan ana so da minista ko kuma wani abu a turo musu su su tantance shi don su duba cancanta wacce cancanta kuma wanda bai cancanci ya zamo abu ba ya zai ya tantance wani kuma ya duba cancantarsa saboda Allah da annabi Kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa cikin watan Fabrairu mai zuwa, sakataren tsaron Amurka Jim Mattis zai yi murabus daga mukaminsa. Ta shafinsa na Twitter, Trump ya rubuta cewa General Jim Mattis zai yi murabus da martabarsa a ƙarshen watan Fabrairu bayan da yi wa wannan gwamnati aiki a matsayin sakataren tsaro cikin shekaru biyun da suka gabata. ya ci gaba da cewa lokacin da jim yake aiki an samu ci gaba sosai musamman ma sayan sabbin makaman yaƙi janar matis ya taimaka min matuka wajen samun ƙawayen amurka da sauran ƙasashe su biya nasu kasan na tsaro ba daɗewa ba za a sanar da sabon sakataren tsaro na gode wa jim kan aikin da ya yi wannan labari da yana zuwa ne kwana guda bayan da trump ya sanar da cewa amurka za ta kwashe sojojinta daga siriya batun da ma'aikatar tsaron pentagon ba ta goyi baya ba yayin da trump ya ce jim mattis zai yi murabus mattis ya fitar da wata sanarwa daga pentagon da ke nuna cewa zai sauka daga mukaminsa ne kawai to a gaida baban khalid masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku je abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniya amurka na mahmud lalo Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet VOA Hausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara ko bayyana ra'ayoyi a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto labarai. da kuma Salama Abo da ya daidaita sautin shirin sai kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri. ku wuni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.